أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيء ذنوبنا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في أرض صاحب العصر والزمان اللهم أرفقنا to ji muna karshen waƙa mun ɗauka za mu ƙarasa ya rage kaɗan za mu tashi daga abu bi hadar hadithi antum mudhinun aya 81 abu bi hadar hadithi antum mudhinun shi da wannan zance ne ku kuke raunanawa tudhinuna kuna mai shi kaman ba bakin komai ba kenan mutahawinun ya ce wato kuna kun dauke shi ba bakin komai ba ana magana babban magana babban magana amma mutum bai dauka ana gaya masa komai ba ne kamar ana gaya masa labarin lahira abin da za a tarar in an tashi bayan mutuwa sai ce ana labarin duniya sai aka ce me ake shi shi labarin duniya ake ko kuma labarin mutanen da wanda ya wuce ce ai ana karanta tarihi to wannan zance wannan alkur'ani kenan da wannan alkur'ani ne bayan in ba manta uh, fala uqsimu bi mawaqi'in nujum wa innahu laqasam law ta'lamuna azim innahu laqur'anun karim shine magaran ba fi kitabin maknun la yamassuhu illa al-mutahharun tanzilun min rabbil alamin to afa bi hadha al-hadithi wannan alkur'ani kenan antum mudhinun ku kuka zama masu raunanawa wato masu ɗaukan shi ba a bakin komai ba ma'ana mai yaya kuke ɗauki alkur'ani ba a bakin kun ba ko ku kuke kokanto dangane da shi gashi kuma hujja ce lazima kafiya ga duk mai hankali domin abin da ke cikinsa na hujjoji wanda suke karara kamar hasken rana wanda hankalin mai hankali zai idrakinsa amma kuma duk da haka sassauƙan abu an ga maka abu kuma ka tafatar da mahalata haka ne amma kuma bai dame ka ba san al'amarin wani abu da al'amarin dan adam shine wani lokaci in kai masa magana zai nuna kai shi ba yana musantawa ba amma kuma yana aikin mai musantawa ne yanzu da mutum yana tafiya sai aka ga zai fada rami sai aka ce mai tafiya gaban ka rami sai ci gaba da tafiya me yake nufi in ma dai yana cewa ƙarya kuke ba wani rami na ko kuma yana cewa oho ko ramin ni in fada mana to saboda Allah mai hankali zai ce ko ramin ne mai fada ko kuma in ce rami kar ma rami kila ma dan karami ne kila a kare kafa gaban ka rijiya mai tafiya za ka faɗa rijiya sai ci gaba da tafiya mai yake nufi oho ban namu in faɗa ɗin to kaga kaga wannan me za ka kira shi aikin mai hankali ne to amma kaga masu hankali aiki masu wa'azi kuma sai kaga sun sun miƙe kamar ma ba su ji kai adam wala Allah sai ainihin ya ɗauko abin daga mataki na asali ya yi hidabi da zuciyarsa kamar eh, hudubanmu na nahajir balaga da na karshe da muka karanta wanda yi amirmu ke cewa ulman lam kun fi nafsihi wa'izun wa zajir lam kun lahu fi min gairihi la wa'izun wa la zajir wannan bai kama da wanda bai makansa wa'azi ba to ko wani wani waje mashi wa'azi ba zai ji sai idan ya sa hankalinsa ya tunani ya ce kai bai fa kamata in je in faɗa rijiyar nan in kai rairaye in mutu ba sannan ne zai wa'azin na cewa mai gaban ka rijiya zai masa amfani wannan misali nake ba ku wani ana baka labarin akwai layar za mu halatta za ta gashi a sarari kalar magana yake da hankalinka amma kuma sai ka gani idan to sai ya maka kansa wa'azi kenan in yi maka kansa wa'azi to sannan wa'azin waje ke amfanin sa in ka ba in bai maka kansa wa'azi ba ko alqur'ani aka karanta masa ba zai masa ba zai amfani shi to shi wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun kuna sa arzikinku cewa ku kuna karetawa ne menene ma'anin kuna sa arzikinku kuna san kuna sanya shukuran arzikinku kafiran akan yakanan da larabci mudafin ilai ya koma matsayin mudafi wato taj'aluna shukar rizqikum sai aka ce taj'aluna rizqakum shukura rizqikum wato Allah ya muku arziki kamar da na sha faɗi arziki ba ne kuɗi ba kuɗi arziki ne na'am amma ba shi kaɗai ne. samun ka daga rashi babban arziki a samar da kai daga rashi sannan kuma a baka ji da gani da fahimta sannan a baka lafiyan jiki sannan a baka da ka duk na arzikoki ne duk to ni'imomin da aka yi maka duk me ya kamata in an maka ni'ima wanda ya maka ni'ima me ya kamata ka yi masa ka gode to sai ku kuka sanya ni'imar da aka yi godiyar godiyarku ita ce kun ta kun ce karya ne shukuran ku kenan wa rizqakum annakum tukadzibun wato kuna kareta da wanda ya saukar da wannan arzikin gare ku saboda kuna saboda kuna jingina masa waɗansu abubuwa abin bauta ba shi ba shi da halitta da azurta halitta godiya kuma ga wani A <laughs> tafsirin kummi daga amirul mu'minin ya karanta surar waqi'a sai ya sai ta taj'aluna da bai ce rizqakum ba annakum takadzibun da bayan da ya juya sai ya ce ai na san wani zai ce me yasa ya karanta hakan domin na ni ya karanta haka ne na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi na karanta haka saboda sun kasance idan an masu ruwa ruwan sama sai su ci an mana ruwa da kaza da kaza wato su ambaci tauraro tauraro kaza yi mana ruwa wane ne ya ruwa amma sai su ci jingina ga tauraro gol kai su mako, yau mama ta mama kama kai gufuru ikilil zabalal <laughs> sunan taurari ne ta ce kai harsan bana ta zuba ruwa to harsan tana ruwa ne harsan tauraro ne ina da tauraro zai zai magare ruwa kai harsan ta yi ruwa har mutane munan kan ce harsan harsashin kasa don garu kan ta zuba tauraron harsan ya daya da simako kai simako ta zuba ruwa to kaga wannan rashin nuna godiya ga wanda ya yi ni'ima ne kace masha Allah Allah ta'ala alhamdulillah ya rawa da ta mu da ruwa wannan karo kuma alhamdulillah to kaga ka san wanda ya ruwa kenan shi kuma ka gode muke to yace sun kasance sai haka nan to don haka sai ya karanta sai yace sai na karanta sai Allah ta'ala suka da wani yake wa shaluna shukurkum annakum tukazzibu godiyan ku kuna kuna kuna cewa kuna karetawa wato ku kareta da wanda ya muku nema irin wannan hadisai da yawan suna suna nan da yawan gaske Eh, wanda har waɗansu irin su sukan ɗauko su ce ai muna faɗi da tarifin qur'an wanda magana bayan za ka yi sai magana maganganu suka ta wanda ba su da kan gado amma sun ƙi su bari abin yake nufi shine fassara ne wato idan ina ina karatu ba kira'a mai sunan tilawa to yadda alkur'ani yake haka zan karanta shi amma idan ina magana ina kawo aya ina tabbatar da abu ina son mutane su fahimta ina iya kawo ayan da sigan ma'ana kamar yadda zai ce Allah ta'ala ya ce kaza an faɗa da Hausa alhali Allah ta'ala ba da Hausa ya faɗa ba faɗi fassarar ayan yadda take alkur'ani amma da Hausa to haka kuma na ina iya da larabcin sassauƙa in sauƙaƙe larabcin amma magana nake yi a lura ba ina kira'a ba ne ba zan zo in labdin musabi in ce wa tash'alu da wa taj'aluna shukurakum ba amma galiba a lokacin su sukan yi wani abu a gefen littafi suka rubuta tarjam annabin nan tafassara tafsiri wanda al'adar mutanen yin wannan Zaka irin waƙoƙin nan da ba ma waƙi ba da littafi zaka ga an ɗan yi rubutu a gefen shaka da tawada tun ana nuna nuna an fassaran wannan kalma din tana iwa su rubuta a cikin alkur'anin su da suke karanta wa rizqakum a sama sai su sa shukurakum domin idan mutum yana karatu ya gane ma'ana yawa shi ta karanta ka ji an ce wani musabin ibn mas'ud musabin wani tafsiri ne ba ba yana nufin shi alkur'anin yana da kira'o'i ne daban-daban da kalmomin suka bambanta a gane wannan amma tafsiri wato ta jalo na shukurakun ma'ana fasara ne ma'ana rizqakum shukurakun saboda mudafin ilaihi ne a mudafi ne kuma matsayin mudafin ilai na shukra rizikikun sai ya zama shukru rizikakun ɗin sai aka cika cire mudafin ilai in aka sa mudafi fito daga imam sadiq alaihi salam kuma har wala yau ya ce taj'aluna rizqakum ya ce taj'aluna shukurakum eh, kaga ma'ana wannan dai ma'ana ne taj'aluna shukurakum ne ma'anarsa yanzu an maka ni'ima yanzu an maka arziki wato su ne ni'imomi da aka yi maka to yanzu shukuran da za ka yi shine ka karyata me ya kamata in an maka ni'ima ka gode to ya godiya yake shine kai itirafi da wane ne ya maka ni'ima sannan kai abin da ke ya dace da ya zama mukabil ɗin ni'imar da aka yi maka a bayan mun karanta cewa shukuran da za ku yi shine ainihin ku yi iltizami da umarnin wanda ya maku wannan ni'imar ku bar haninsa shine shine shukura ku imani da shi ku bi umarninsa ku guji haninsa yawwa an shukura ke shukura ba shine na gode ba da fatan baki ba a aiki da zai nuna an gode ko da da mutum zai yi zai ce na gode da fatan baki aikin butulci mu yayi butulci ko godiya kamar ka aiki dan aike da sako ka zama wace na cewa ba kyauta ta kuici sai sai mutum awo wato wani ne aiko mana shi to kawo a jina sai kai kwance kwance ka kode shi da mayar ka ce masa na gode ya ka gani an yaba ya ce ya gode amma ya koɗe eh, ɗan saƙon da mari wannan a wani fim na tarihi na gani cewa wani sarki ya dawo yaƙi to shi ne nan sai akwai wani wayansu yan uwansa ba su raka shi yaƙi masu ɗauka ma an yaje zai mutu ne sai ga shi ya dawo da gani ganimomi masu yawa to sai ce to ga wani ya ke je taimaka mana gashi kuma mun dawo da nasara mai muke mai kuye gani ya kamata mai sai sai wasu ka ba shawara abin da ya kamata ka tura masa wani kaso ne na gani ma dan kace mun dawo lafiya ga naka kasa to sai ko ya nan sai suwar sunukinsa sa mijin yarsa da dukiya mai yawa aka yi to mun dawo lafiya gashi eh, sarki ya ce a kawo maka wannan sai kashe wannan sai kashe dan sa mijin yar sarki sai kashe shi ya gani malam ya gode kenan yawa ko da ya ce ya gode yanzu tun da ya aikin rashin godiya kaga ashe aiki na godiya ya fi maganan godiya na'am duka biyun za ka yi za ka ce na gode kuma ka yi aikin godiya to me aikin godiya wa Allah imani da shi da bin umarninsa yawa ka gode ne ma kenan to su ko yadda mai suka ce mai suka yi sai suka karyata falaula idza balagatul hulqum to mai zai sa idan ta kai makogoro ba a faɗe ta ba ita wanda ta kai makogoro amma kowa ya san ta. Me santa ce ita rai in rai in rai za ta fita daga jiki mun kira ta da sunan mace saboda haka ake ce mata don ko da ke rai da ba a wajen ba ce namiji eh idan rai zai fita ɗin kowa da hausa ɗin idan rai zai fita akan tattaro shi ne a jikin mutum don shi ya malala ne a jiki ba takamaiman wurin da zaka ce garai inda yake in an taɓa in an soka maka allura a kafa in kaji zafi to rai yana wurin gobe saboda gaba ɗaya rai ya malala ne a jikin mutum shi ma jiki ne amma latif sosai latif shara-shara halitta ne na Allah wanda yake shi ya bar makan shi sani ya sa alwana ka ana roƙulu ruhu min amr rabbi wa ma utitu min al-ilmi illa qalila ta ake ganin ruhi ba za ku iya gane ba amma wani abu dai da mutane mutum ya sani shi kansa ya san akwai rai kuma ya san rai yana rabuwa da jiki to yayin yayin wanda duk suka yi jinyan wanda a gabansu mutum ya mutu suna shaida akan wannan akwai wata yar uwa da mijinta wani dan uwa wani dan wayar su to matarsa tana yansa a lokacin ita take ba mu labarin yadda ta gani ta ce sai ta ga kaman ana tattarwa tun daga kafa tana ganin har ma tana iya ganin da ya zo da ji ciki sai kai ta ga yayi kulu yana tafiya yana tafiya cikin yana yana tafiya daidai kullun yana gaba yana gaba har ya zo kirji ya rikumburi sai zo mu kogoro ya tulluwa sannan sai bakin sa ya fice sai ya bude sai ya fice to haka ne yake fita za ga sosai har yakan yakan yi kulu a makogoro kuma idan rai ya fita za ka ga baki mutum a buɗe shi ya sa ma daga cikin adab ɗin wanda ya kai gargaran mutuwa in ya kai gargaran mutuwa akwai abin da akan yi masa akan ɗauke shi a fuskar fuskansa alƙibla a yi masa hailala ko ya kama shine a ta cewa la ilaha illallah muhammadur rasulullah kar a ce mishi kace la ilaha illallah muhammadur rasulullah a ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah ko ya ya je faɗa a daidai lokacin to sannan kuma idan ran ya fita da galiba yakan zama idansu sun daddalo bakinsa ya bude lazim bakinsa ya bude ka to saboda haka sai a rufe idan a hankali da a sami a tafi auduga mai dan damshi a sa hannu a tattaro fatan idan a rufe a hankali sannan kun bakinsa kuma a danna haɓansa da kansa a hankali ana matsa ana sai kar a yi da sauri amma har a rufe bakin in aka yi a sana'a miƙe hannuwansa su bi jikinsa da kafafunsa in sun bubbuɗe saboda idan aka sake ba a yi da wuri ba a ba a rufe bakin nan ba sai da aka yi shi kabari da baki buɗe tun ba zai rufu ba saboda to wanda galiba akan mutane mutum ya zo gargaran mutuwa mutane sukan ga wannan su taro gaban sa suna ganin kuma zai mutu su kuma su ga sosai cikin sa yayi tulluwa suna nan su ga kirisa su ga makogoro sosai gashi ya daga ma'ana ruhin ya tattaro yanzu zai fita to shine Allah ta rake ce falola idza balagatil khulqu to me zai sa idan ta kai makogoro kinaya ga rai nafs kenan saboda ana kiran namiji ake mata wa antum hina idan tanzurun ko kuma a lokacin kuna gani naku ne dan uwanku Allah ainihin uba ne ga uba ga, ga matarsa kila ma ga uwarsa ga 'ya'yansa duk an tataru ana zo ne gashi kuma zai cika masoya suna kusa da shi gashi zai cika gashi kuna ana gani ran gashi ya zo makogoro makogoron ya yi turluwa me yake nufi kenan rai zai fice wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tusirun mu kuma muka fi kusa da shi alhali ko ba ku sani wato anan ma'anan mu shine ainihin da ikon mu don Allah ta'ala ba jiki ne ba ballantana a ce ya zo wurin ma'ana Allah ta'ala da ƙudurarsa ya wakilta mala'iku akwai mala'iku sun zo wurin akwai mala'iku mutuwa suna wurin amma kuma ko kuna ganin su wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun amma ku ba gani yanzu ku kuna ganin kun da ga makogoro yayi tulluwa kuma kun sare ne dai mala'ikun mutuwa suna kewaye da wurin amma ba ku gansu ba yanzu da yayin da ka gama kogoro ya tulluwa din nan ka san me zai faru tambaya me zai kasance rai zai fita yanzu a shawara mana tun da yake ga masoya na kewaye a ce a'a wani zai fi mutu ne a ce ga shahara muna sanya mutum mutu a ba mu to mu koma da ina dokta ina kowane shi kawai ya ce tashi ya ne a ce ya haba mun garin yana nema bitu muka tunguɗa shi kaga ne ka taso to ai haka nan mana zai yiwu ina falola in kuntum gaira madini to da me zai sa ko kuma ce da a ce inda da gaske ne ko ba ababen yin masakamako ba ne daga madina ana jingina muku ne ke za a jingina muku laifuffukan ku masana ko kuma ayyukanku za a yi rike ku da ayyukanku a yi muku sakamako sakamako kenan inda da gaske ne ba sakamako ba ba inda ya rai fita gobe kyama za a tsago shi a kuma yi mashi hisabi a yi mashi sakamako kan aikinsa ba inda ba tashin kiyama ba hisabi inda da gaske ne iyakanta kenan ha in kuntum sadiqin ko da kuke cewa ba ta ce to ku koma da ran mana in kun da gaske ne tun da ya ganin ne rai ne yana neman ya fita dama in ya fita ya fita kenan to yanzu kun fasa ya fita din to ku koma da mana inda gaske ne yanzu ci gaban dan adam ya gano dabarar rike numfashi akwai wani dabara da in ya riga ya kafin rai ya fita ya rike numfashi to koran ya fita numfashin yana sun yi ma waɗansu mutane daban-daban shi ma yanzu ina jin sharon na isra'ila shi ma abin da suka yi masa kenan yau shekaransa wajen nawa yana nan yana numfashi amma ya mutu sun ƙi su business to da wannan da wannan sabon ilmi dan adam yana iya riƙe numfashi amma ya san ba ranan da zai mutumin zai dawo ya miki ya tabbatar da hakan saboda mene ba ruhi ruhin ya riga ya tafi amma kafin ruhi ya fita yanzu dan adam ya gano daidai wani abu in yana iya riƙe numfashi ma'ana ya kame numfashi daga ya tsaya sai ya ci gaba da jini ya ci gaba da gudana yana yana bugawa zuciya tana bugawa ba numfashi ma yake ba zuciya take bugawa tana harba jini ba zan ce ya rike numfashi ba ya rike bugawan jini ma'ana ya ya sa shi yana cigaba da gudana to in na kwarara a jikinsa fatan za ta iya rawa saboda jini na kewaye yana kaiwa da komowa ciki to a dabaran da dan adam yanzu ya gano kenan amma inda gaske ne in ba sakamako ya mai da ran ba ya san wannan ba zai iya ba kullu ruhu min amri rabbi to inda da gaske ne ba za ba babu sakamako babu tashi bayan mutuwa to ku dawo da ran mana in iyakanta mutuwa ce rai na fita ne ku koma da ran mana ya ci gaba da rayuwa kaga la mahalata kuna ji kuna gani wanda kuke so yanzu kaga suna ta son sharon masala suna ta son sharon yau shekaransa nawa suna rike da numfashinsa yau ya kai shekara nawa ya kai bakwai suna nan sun aje sun yi aje gawan sun ki su bizin oh dai in an in an so a dawo da shi mana ya ci gaba da harbin eh, falastinawa mhm, a dawo da shi mana in ana son shi masoyin su dawo da shi mana ina kun san wannan al'amarin mutuwa a hara ibadahu bil mauti wal fana wanda Allah ta ya yarin ya bayan bayansa yanzu ya kyale su suna abinda suka dama amma kuma yarin rinjaye su da mutuwa ran da ya dauke da shi gina an gaba to inda da gaske ne ba sakamako ku dawo da ran mana in da gaske in da gaske ne kuke cewa ba sakamako mukaddara inna ma hiya hayatu dunya na mutu wani haya kamar da suke cewa in haka ne a ce kaga muna iya control ke ko sai mu ce mun fasa mutuwa za a iya kuma mun tauro kan mutu a cikin karatun mana aji an cewa ko mutum ya ya karyata samuwan Allah ya karyata tashi bayan kiyama to ya karyata mutuwa ka ce masa kuma gashi ba za ka mutu zai shi maka zai mutu saboda me za ka mutu kana son ka mutun shi a bai su amma ya san lamu halatta zai mutu shi ka gani shi kenan kaga taurin ka ya kare to inda mutuwa ya shi kenan eh, rabuwan rai ne da gangan jiki ran yana bajewa ne ba shi ma to ku dawo da ran mana inda gaske ne in ba sakamako ka gano na aku akwai wani iko da ya wuce naku an an fidda ran yana nan wani abin da shi abin da ke ake ce mutuwa ke mutuwa ita ce rabuwar rai da gangan jiki to tambaya rai na mutuwa amsa a shi turan da Allah ya halice shi ya bashi huludi ke ba ka an ce khalidi na fiya ah, jannatin tajrimin ta ta al'anhar khalidi na fiya saboda ba a mutuwa illal mautatul ula ba a mutuwa ba rai baya mutuwa shi wannan ran ake zarewa a yi masa wani gangan jiki daga gaba shi yana da amma wannan gangan jikin na duniya ya bashi wannan da ya fara daga nudufa ya koma alaka da murga ya zama tayi a cikin uwa aka haifo shi jariri ya girma ya ta girman kai abinda da zai aikata mai kyau ko maras kyau to yanzu an zarara shi an hura shi tun yana tayi a cikin uwa to shi wannan jikin shi kuma shine aka haƙa rami a saka amma ba ran ba shi dai yana nan amma in kana minar muqarrabi to an koma goshin wannan sura da ya mutane uku to ƙarshen suran ma ta raba mutanen nan uku yanzu an bayan bayan an zara rai turan nan imma eh, dole ya zama ɗayan ukun nan imma muqarrabin sabiquna sabiquna kenan ko kuma ashabul yamin ko ashabu shima. amma in kana min muqarrabin in ya kasance cikin makwasanta shi ma abucin rai din kenan yanzu an koma ana yin magana da shi ba an dace an ce na an kira ta mace yanzu an ce mishi shi saboda shine hakikanin sa rai shine hakikanin mutum amma kuma an ce shi idan shi ma abucin ran kenan <coughs> da za a zari inna ba rai mun mata yin mace ba to yanzu mun ko mun ce shi shi mutumin shi mutumin nan da muka ce shi mutumin nan namiji ne ko shi mace ko mace ne duk ɗaya ne mun ce masa shi to in ya zama cikin na makusanta to farauhun wa raihanu wa jannatu na'im to wannan fa shi wannan rai shi kam shi wannan shi wannan mutum bari mu koma da shi shi wannan wanda wanda wanda aka dauke ransa dinnan to yana cikin rau da raihan da aljannan ne'ima rau shine hutu shine ma shine ma eh, din asalin iska din da muke ce mata rih asalin ta kenan domin rih ni'ima ne na rih rih kan eh, ina ni'ima din kamar mun karanta a baya a wannan sunan cewa akwai su su su su yan wuta suna cikin wani irin nau'i na eh, zillin min ya labarin walakarin Eh, ba za a ce mashi inuwa ba kuma iskar shakansu ba za a ce mata iska ba sai tun da yake kamar kamar barkonun tsohuwa ne kamar kona barkonu ne su rika shaka amma adatan eh, eh, rih yana tafiya da ni'ima ne to rauhun shine hutu yana cikin hutu kenan wa raihanun raihan kuma shine abu mai kanshi akwai kira'an ma da rau an karanta shi da da dan magara a ce ruh kenan faru ruhun warai hannu. a cikin majma'ul bayan an nasabta ya zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa da imam bakr alaihi salam an ce ruh din an fassara shi da rahama ar-rahama wal hayatu da'ima raw kenan raihanun rizqun tayyib arziki mai dardada jannatu na'im gidan aljanna ni'ima a cikin amali da ƙummi daga imam sadiq alaihi salam ya ce rauh da raihan ya'ani fi kabari ne rauh da raihan jannatu na'im kuma ya'ani fil akhirah al akhirah da raihan a kabari shine hutu da kanshi daɗi a zaman shi na kabari kafin a taso ranar alkiyama in shi minan muƙarar ne kuma an ɗago kuma gobe ƙyama shi ɗan aljanna ne wa amma in kana min ashabil yamin fa salamun laka min ashabil yamin to in kuma ya zamo cikin ma'abota dama ne to za a ce da shi salamun laka ya kai ma'abocin dama kukuta gare ka daga cikin ashabul yamin wato ai daga min ashabul yamin an ce ai min ihwanika wato wato wanda mala'ikun da zo su ce maka za su zo su to kai ma'abocin dama assalamu alaika daga yan uwanka ma'abota dama sun ce salamu alaika ga kanan zuwa ga gare su suna maka sallama ko su mala'ikun da suka zo ɗauka rai su ce salamu alaika ba wani matsala ba ba matsala yanzu kai zaka koma ga neman haka nan kummi kuma ce ani min man, man kana min ashabil yamin fa salamun laka eh. ma'ana kubuta gare ka ma'ana ba za a azabta ka harawar a kafi daga imam sadiq ya ce eh, ga manzala sallallahu alaihi wa ya ce ma ali na alaihi salam ya ali hum shi'atuka magoya bayan ka ne su ne wa'annan asabar yamini Allahumma ja'alna minhum to amma in kana min al-mukazzibin ad-dalil kun ga da araba mutane uku ne mukazzibin ad-dalil sune ashabul shimal ba sai muqarrabin sune sune asabiquna sabiquna farkon sura wa sabiquna sabiqun ulaika muqar ulaika al-muqarrab to sai ka ce ba in ma in kana min al-muqarrabin kaga sabiquna sabiqun kin yana ce in aka zama cikin sabiqina sabiqin to shine wannan halin sai kuma in ya zama min asabul yamin asabul yamin an kira su asabul yamin asabul yamin yana da asabul yamin a baya to kuma su sai asabul mash'ama ma asabul mash'ama to su anan sai aka kira su mukazzibin na bali duk su ne abin ya zama cikin masu karyatawa batattu ya cikin yan hagu kenan a nan an sifata su da ayyukansu ne can an ce za a yi hagu da su to sai aka ce su yan hagu din nan yan hagun nan su ne mukazzabi na bali masu karyatawa bashattu su ne ashabul shima to shi me za a ce masa eh. an sifata su da sun aikin su don ya zama eh, tsawa ya zama wa'azi kasancewa mukazzibina dalil kar ka zama cikin su in ka zama cikin mukazzibina dalil la mahalata kana cikin ashabu shima wa ya a cikin kafi daga imam bakir a hadisin sai ya ce ha'ula'i mushrikun mushrikai ne su ne a cikin kummi ya ce a adawa ali muhammadin salawatullahi alaihi makiya iyalan manzo Allah ne to in ya zamo cikin mukazzibina dalina fa fa nuzulun min hamim eh. kamar a baya haza da zuruhum yawmaddin wanda aka ce za su za su shiga ciki za su sha ah, tafasan shi fashar buna alaihi ah, su eh, eh, thumma innakum ayyuhad dalunal mukazzibun a baya a wannan sura aya hamsin da ɗaya la'akiluna min shajarin min zaqum famali'una min min halbutun fasharibuna alaihi min alhamim fasharibuna shurbal him hadha nuzuluhum yawmiddin to su sai aka ci dan kuma sai aka ce to fa nuzulun min hamim sai saukan hamim tabassashen ruwa kenan wa tasliyatu jahim da kunan wuta eh, da shi za a yi musu marhaba nuzur shi ne sauka kamar garan baki in ba kwaya zo farko abin da akan yi a kawo masa din so mai tabi kafin ma a kai shi masauki a kawo faro-faro a nan al'adam bahaushe yakan kawo ruwa mai sanyi to sosai saukan tabasashe a kawo musu tabasashen ruwa su da kuma shiga wuta da kunan wuta to kuma a cikin daga imam sadiq kamar da wanda ya ce rahun warai an a baya ya ce a kabari jannatu na'im a lahira to nan kuma sai ya ce ah, fanzul min hamim ya ce fi kabri wa tasri ta jihim ya ce ya ani fil akhira manzul min hamim a kabari tasri ta jihim a lahira dangane da wannan akwai ru'ayan ɗauka yadda ɗauka zai yake kasancewa a cikin amalin saduk inda imam ja'far sarki ce cewa eh, wannan fil duniya wannan fil akhirah sai a ci gaban hadisa ya ce kafin nan kafin nan kafin nan ba eh. ibn babawai shine saduk ya ce idza mata almu'minu shay'ahu sab'una alfa malakin ila qabri idan mumini ya rasu to mala'iku dubu saba'in za su raka shi kabarinsa fa'iza udkhila qabruhu ja'ahu munkarun wa nakirun fa yuqidani idan ya idan idan an shigar da shi kabari munkar da nakir za su zo su zaunar da shi kula ne lahu man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka su ce masa su biyun nan waye wane ne ubangijinka waye ubangijinka meye addininka waye annabinka fa yaqulu rabbi Allah wa muhammadun nabi wal islamu dini sai an samu su ce ubangiji na Allah muhammadu annabi na musulunci addini na fayafsahani lahu fi qabrihi madda madda basri sai su yarwata masa a kabarinsa iyan ganin sa. wayatihi wayatiyanihi bi min aljanna su zo masa da abinci aljanna wa yudkhilani alayhi ar war raihan su shigar masa da ruh da raihan shine hutu da kanshi wa zalika qawluhu azza wa jalla fa amma in kana min al muqarrabin faruhun wa rihanun yani fi qabrihi wa jannatu na'im yani fi al akhirah wannan na kawo cikon magana hadisi ne wancan na dan yanko ne kenan wannan fil qabr wannan fil akhirah wannan cikon hadisi ne sannan kuma alaihi salam ya ce idza mata al kafiru shaya'ahu sab'una alfin min az-zabaniyati ila qabrihi idan kuma kafiri ne ya mutu zabaniyawa dubu saba'in za su raka shi kabarinsa wato kamar sabanin wancan kenan wancan mala'iku aka ce ko da ke zabaniyawa ma mala'iku ne amma wancan mala'iku rahama ke waɗannan kuma zabaniyawa so kuma mala'ikun azaba ke wanda za su zo da mummunan kama sabanin wa'ancan kenan wa innahu la yunashida hamilihi bi sautin yasma'uhu kullu shay'in illa thaqalai shi zai rika roƙon masu ɗaukansa za su kashi kabari inna da sautin da kowa na jinsa amma banda sakalai ne mutum da aljanna kawai baya ji wai kulu law anna li karratan fa akuna minal mumini yana ga masu wanda suka ɗauke suna yana yana magiya kar ku kai ni kabari kar ku kai ni ku kyale ni zaga suna za su azurta ina ba wanda ke su suna ta tafiya ba su san abin da yake cewa da mutum da aljan ba zai ji ba amma saura na ji kowa zai ji wannan ba tun da aka ce aka istisna'in sakalai yana nufin hatta dabbobi za su jike kamar mun karanta baya a tafsirin nahjul balaga cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ya ce ya kasance yayin da yake kiwon dabbobi yakan ga sun firgita kamar sun ji wani ƙara amma shi bai ji komai ba sai da aka sanar da shi cewa ashe ana su kowa na jin ƙaran wanda ake doka a kabari amma banda sakalai ne sannan ya gane ma'ana ashe su dabbobi suna ji sauran halittu ba ba mala'iku kadai ba har da sauran halittu duk suna ji amma banda mutum da alcan yana kira yana cewa lau anna li karrata min eh, karrata ba akuna min almu'mini ina ma ina da sabon sauyi wato inda zai yi a sake juya ma a bani dama in sake zama a sake dan na zama cikin mu'mini wa yaqulu ya cewa irji'uni la'alli amalu salihan fi ma tarakt yana cewa wanda suka dauki ku koma da ni ku koma da ni ko na aikin kirki na abin da na bari wa yunadihi malakun wani malaki sai kira shi law rudda la'ada limanu ya'an sai sai ci kyale shi ko amma shi shi abinda yake shi zai sake fa idza udkhila qabrahu udkhila qabruhu kin fa faraqahu nas in an shigar da shi kabarin sa mutane sai su rabu da shi kazan sai mutane suka zaga shi a kabarin su tafi ne kabarin wa atahu munkarun wa nakirin fi ahwal suratin fayuqimani sai munkar da nakir su zo a mafi munin su mafi firgicin sura wato sura mai firgitarwa mummunan kama sai su zo tsayar da shi wancan an ce za su zaunar da shi da wannan ko za za su tsayar da shi kuma yi kula na rahu man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka sannan su ce masa waye ubangijinka menene addininka waye annabinka fa ya bi lisani sai ya kai da kumu da harshen ya ya kare sa wala ya kadur adal jawab ba zai ansa fa yadriba darbatan min azabillahi yaz'aru laha kullu shay sai su buge shi duka na azaban Allah wanda duk komi sai ya firgita in ya ji karan duka. wannan alamul wani alam ne na daban ba wannan alam da muke ciki don mun ba kuma ta ba a shirin naji balaga mun yi dogon bayani dangane da wannan da masu musanta wannan muna ce to aiki wata duniya ce ta daban alamul arwa ake yanzu ba alamul eh, jisman madi ba ba wannan fatan jikin ake duka ba ruhi ne da guduma ake dukansa wani riyariki ne na daban ba wannan da muke gani ba saboda ka kuka ji kabarin ba gani za ka yi ba saboda shi kabari jiki ne ko da za a tona shi a ga ya zama kasusuwa yana nan bai na al'amur arwa yana nan a kwantataccen wuri kuma yana cin doka ba za ka yi kamar haka za kuma mumini shi kuma yana cikin yalwataccen wuri cikin ni'ima ma ba za ka gani ba saboda duniyoyi ne daban-daban yawa wannan alamun arwa ne duniyar rayuka ne ba duniyar jikuna ba kuma to sun mai fa kula ne lahu eh, eh, in sun tambaye shi in sun tambaye shi ko eh sun mai kula ne lahu sannan su ce masa man rabbuka wa madinaka wa man nabiyuka fa yaqulu la adari sai sake ce masa to waye ubangijin ka me addinin ka waye annabin ka? sai ce ban sani ba fa yaqula ne lahu la daraita wa la hudit ba ko za ka sani ba kuma ba za a shirya da kai ba wala afdaht ba kuma zaka rabauta ba thumma yaftahani lahu baban ila na sannan su buɗe masa ƙofa ya zuwa wuta wa yunzilani ilaihi alhamim min min jahannam kuma a fako masa tafasasshen ruwa daga jahannama وذلك قول الله عز وجل وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم يعني في قبري وتسرية جهيم يعني في الآخرة wannan shi ma mun faɗi ɗan ƙarshen shi a fasarar wannan cikakken hadisin har wala yau daga a cikin dai tafsirin ibn babu wahidin eh, ba tafsiri ba cikin eh, amali dinsa amali na ibn babawai eh, ibn babawai shine sheikh saduk ya ce daga ruwaya na tsallake isnadi in wani wani daga wani wani daga imamu ja'far sadiq ne alaihi salam yace nazala al-hatan al-ayatan fi ahli wilayatina wa ahli adawatina waɗannan ayoyin biyu dangane da ashabul yamini da mukazzibin dalina sun sauka ne dangane da mabiyanmu da makiyanmu ahlin wulaya wanda suka muna wulaya gare mu bi mabiyanmu da kuma makiyanmu kaga wa'ancan ashabul yamin su ne suwa ne mabiyan mu ke mabiyan eh, ayyamata ahlul bait kuma suwa ne ne balinal mukazzibi makiya ahlul bait ayyamata ahlul bait ne Fa amma in kanamina mu karrabi na farahun wari hanun ya ni fi kabri wajen na tunani ya ni fi la'akara. Fa amma in kanamina mu karza biyan daɗi na farzun mun hamimin ya ni fi kabri wata sun yi su jihimin ya Wannan kusan ya yi kama da wancan. daga ali bin ibrahim shi kuma wa amma in kana min ashabil yamin fa sama la laka min ashabil yamin yace kala abu ja'far alaihi salam hum shi'atuna wa muhibbuna magoya bayan mu ne masoyan mu su ne ashabul yamin ne. har yau daga gare shi bin ibrahim gina da iga isnadinsa daga muhammad bin zaid daga babansa ya ce na tambayi a ba ja'far salam dangane da faɗin allah ta'ala wa amma in kana na minan muqarrabi na faruhun wa rihanun wa jannatul ain fa qala hadha fi amiril mu'minina wal a'immati min ba'dihi salawatullahi alayhi su ne mukarrabi na ɗin kaga arabu mutane uku ke waɗannan mukarrabi na sannan kuma asabu lemini da asabu shima sai da aka ce maka asabu lemini su ne magoya bayan a a'immata ahalar bait to zuwa ne ne mukarrabi na kenan suna imma din har wala an roto daga wajensa da ali bin ibrahim din yake cewa shi ma da isnadinsa daga Muhammad bin Humran ya ce kultu da abi Ja'far qawluhu azza wa jalla fa in kana min al-muqarrabin qala zarika ma kana lahu manzilatun inda al-imam qultu wa amma in kana min ashabi da yamin qala dhalika man wasifa bi hadha al-amr قلت وأما إن كان من المكذبين الضالين قال الجاهدين للإمام masu musar da imam cikin amalin su duk zabaniya wani in ya Eh, rabbir ji'un wannan a wani ruwaya ne a wani nafsin ruwaya amma da wani siga in ya ce rabbir eh, zai ce rabbir ji'un la'alli amal salihan fi ma tarakt sai zabaniya su ce masa kalla innaha kalimatun anta qa'iluha to a cikin nahajul balaga mun wannan mun karanta a nahajul balaga kwana-kwanan nan a hudu ba ta tamanin da hudu mutum ya duba nahajul balaga a hudu ba ta tamanin da hudu tamanin da uku 83 eh, ne sa dan tsawo magana ɗaya amma daga ciki akwai wannan yankin da yake cewa hatta idan sarafar mushayyu wara ja'al mutfaji'u uqida fi khubratihi najiyan li bahtati su'al wa asrati al-imtihan da ku tura da wannan kalmomin a cikin najil balaga وأعظم ما هنالك بلية ونزول الحم ونزول الحميم وتصلية الجحيم وفورات السعير وثورات الغفير ولا دعة مريحة ولا قوة حاجزة ولا موتة ناجزة ولا سنة مسلية بين أطوار الموتات وأضاب الساعات wato yana cewa had aya inda in ba manta ba tana dan tsawo a cikin dogon huduban nan da ake ce mata garrad wanda ya dauko eh, kamar tafiyan mutum tun daga tun daga tun daga ainihin nudufa har ya zuwa lokacin da aka haife shi har ya zuwa lokacin da ya rayu da lokacin da mutuwa ta zo masa ya faɗi halin mumini ƙarshensa da halin kafiri to wannan eh, kalmomin da ya amfani da kamar wannan zulumin hamimin wata siratu jahim sai ya ce ainihin hattan sarrafa almushayi hayayin da masu rakirakiya masu kai mutum kabari ke suka juya warra ja'al mubtaji'u wanda aka yi mafaji'a da mutuwansa ya koma a ƙida fi hubratihi na jiya sai a zaunar da shi a raminsa a gana da shi libatata su'al saboda ba ta wato kasa an tambayi mutum bai sa ansa ba zai zai firgita ka to da firgicin tambaya wa asaratul imtihan da kuma abin nan tuba tubin jarabawa wato harshensa zai zai kasa faɗa wa azam ma hunalika baliya to abin da yafi wannan bala'i kun da shi kanshi tambayan bala'i idan mala'ikun suka zo da mummunan sifa ganin su bala'i sannan kuma suka yi masa tambaya din da ya da firgicewa sannan wanda abin da ya fi wannan wa'azin ma hunalika baliya wanda abin da ya fi wannan girman bala'i nuzulul hamid saukan tafasashen ruwa wanda wannan ruwa ya nuna za a sako masa a nan kabari to wata sirri jahim da kuma kunan eh, wuta a lahira wa fauratu sa'ir faura faura wannan faura daga lokaci da lokaci ya kuna ya sake kuna shi wa suratu zafir zafirin wa shahiq na shaƙi numfashi ya fitar shaƙa da fizza wala da ata muziha wala quwwata hajiza shi ba da wani hutu da zai dan kawar mashi da wannan musiban ba na'am ana ana ana canza ma dan wuta azaba kamar yana cikin daki yana azaba a ce ya fito ya huta amma ba hutu ba ne in ya fito za a yi mishi azaba ne sannan sai a sake koma da shi kuma dakin azaba saboda haka da akwai bambanci tsakanin azaba zuwa azaba amma kuma ba hutu ba kowanne azaba ne fita wannan nau'in ne cikin haka ma kamar yadda ya zo shi ma ainihin abincinsa azaba abincinsa azaba suturarsa kabalik wajen kwance komai da komai nasu azaba ne wayyazu billah wala quwwata hajiza ba wani karfin zai kuɗi shi ba da karfi ba da zai ya hana kansa wala mautatun najiza ba kuma ba mutuwan kuma da zai samu ta huta shiga tsakanin shi da wannan ya mutu ya huta ina wala sinatin musliya babu ma sina sina gengidi kenan wanda za su dan sa mishi dan lallaci kasa idan mutum ko da ana cikin firgici ne in ya dan yi gengidi ya dan huta in in in firgici ya firgici ko gengidi mutum ba eh amma inda zai iya gengedawa to da zai dan huta da dan firgici dan to ba ko ko gengidi wanda za su yi mashi lallashi bayyana adwar da mauta tsakanin mataki mataki na mace mace wato kamar yana ta mutuwa ne lokacin kullum man da juluduhum banda na juludan gaira la yazuqul adab kaga wato kenan shi shi, shi wannan ne aka ambata shi da mutuwa ba mutuwa na hakika ba wato yanzu an kona fatan a sake dawo da wata sai sake kona don ko ko dan wuta ya zama gawayi yana nan da ransa kuma yana ji yana gani ko jikinsa ya zama gawai saboda ba zai mutu adwarun mautat kamar mutu mace mace na zuwa masa kamar ya mutu amma ba zai mutu ba wa ya'tihi al mautu min kulli makanin wa ma huwa mayyit wa azab wa azab sa'ad azabu bin sa'o'i da ban wannan sa'ano in azaba da wannan wa yazu da to Allah kiyaye wannan shine abin da ake bada labarin inna hadha la huwa al-haqqul yaqin wannan abin da kuka ji muna fadin nan tabbas rabuwa uku din nan muqarrabina ashabul yamin mukazzibina dalil da makoman kowanne to wannan shine haqqul yaqin eh. tabbas wanda aka sakankance da shi wato gaskiyar da aka sakankance da shi malamai suna cewa ilimi iri-iri ne hawa-hawa akwai ilmul yaƙi akwai ainul yaƙi akwai haƙƙul yaƙi wani misali da eh, na ji wani malami na ba da misali yake cewa kamar ilmi da yaqini shine kamar ana baka labarin ka'aba duk wanda bai je Hajji ba ya tabbatar akwai ka'aba a wanda ake fuskanta a sallah kuma yanzu ma zamanin mu annan talabishin yana gani a talabishin ta ko ba talabishin dai shi dai an ana ba in mutum ya dawo daga hajji a ce ba mu labarin kabawa ne ya take ya ce ai kaban nan malam an duk barganin an lullube ta da bakin labule an sa mata baka riga in ka daga malam irin turaren da ake aka zuwa mata ba kaɗan ba har ma da na manna da manna jiki na da kabar na ɗebo kanshi yaya uri yaya hajar aswad yake yaya hijir isma'il yake yaya eh, rukumun al-yamani yake ya kaga kaza zai a ta tambaye shi yana bar labari to wanda bai je bai taba bai je ba ya san akwai kaba ko zai ce ba kaba tun da bai gani ba ya tabbatar akwai kaba tun da bai gani ba to wannan shine ilmul yaqi ya sakankance akwai kaba amma bai ga kaba ba to ana nan sai aka ce wani albishirin ka za ka je haji masha Allah duk yana ta ɗoki yana ta ɗoki tun ana jirgin sama in ya ji shi mun sauka ne a ce a tukuna ne jira dai to kuma ana sauka a jidda ya ce maka ne a ce a kaza ka dai tukuna duk ya kosa to ana nan ana nan sai a ce to mun shigo maka ana nan sai ya ga jikin masallaci ya fara ya kosa ina wannan kaban ina kaban take ina kaban take ana nan kawai yana cikin sai ga sai ka ganta ya ganta dam a gabansa kawai to menene wannan aini leki eh, wannan shine aini leki na aini da idan sa ya gani aini leki ne kenan to ban san ko wannan za a iya bada misalin haƙo yaƙini a wannan ba don da duk ainihin yaƙini to da ya zo ya tsawafi har ya taɓa ya runguma sai a ce to yanzu ya ga haƙo yaƙini amma haƙƙo yaƙini takamaimai wannan misalin ba zai mana daidai ba wai abin da ya fi mana zai ba misalin haƙƙo yaƙini shine abin da zaka ji a jikinka ba abin da zaka gani da ido ba kamar a baka labarin abinci mai daɗi a dunga maka bayani shi ka tabbatar da gaske ne wa akwai wannan abincin saboda wanda suka dafa suka ci suka san yadda yake sun suke baka labari har ma mewe dan gangaro saboda an maka bayani to ana nan sai idan idan ka idan abincin haka na jin kanshi to kaga wancan labarin shine ilmul yaqin wannan gani da ido kuma shine mene ainihin yaƙin to in ka ɗebo ka zuba a baka ka tauna ka haɗe menene wannan haƙul yaƙin ke yanzu ka sani to ko kuma a baka labarin abu mai zafi kamar a baka labarin amur um, uh, uh, yana da ɗaci ko wani magana a ci kai daci ne da shi duka mu yanzu zan sha kuma ci ainihin lalila ka sai anan sai a zo da shi ka ganci da idonka sai ka kuma ka kwankwada ka taɓa ka a ka ci kai lallai ya ma ɗacin ya wuce ma yadda ake gama kaga yanzu kaga hankali ya yaƙini ke yawa ko a baka labarin kunama <laughs> to a ce ai zafi ne cizon ta sauran duk bayan da za a yi maka ilmi yaƙini ne ran da za ka ɗanɗana maka rannan ka ji haƙul yaƙini to haka nan to wannan abin da muke faɗi din nan abin da Allah ta'ala ke cewa to wannan abin da ake ga maka haƙul yaƙini ok ya zarce ilmi yaƙini da ainihin yaƙini ke haƙƙul ne wannan tabbas ya ma auku ba waje aku bane ya ma auku kamar an raba mutane da 'yan wuta da 'yan aljanna kamar kuma kowa ya riga ya shiga makoma hakan tabbas ba wata santa Allah ta'ala ce a cikin wannan alhakumar takasur law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunna al-jahim da a ce kuna da ilimin yaƙini da kun ga jahannama ainihin in aka yi maka bayani za ka ganta ra'ayar aini wani baka da baka gani ba saboda bayanin yadda za a yi maka ka tabbatar haka ne za ka ganta da ido to sun malata rawunna a aini da kuma za ku ganta ido na yaƙini sosai rannan waje a yau mai izin bi jahannam yau mai izin ya ta zakarar insanu wa anna lahu zikra ran da aka jawo jahannaman ranar kyama dam ga nan a gaban mutane rannan aini da kina mutum zai gani to kuma wa iyazu billahi wanda ya shige ta to shi kuma zai ji ta yaya haqqul yaqin haqqul yaqin fasabbih bismi rabbikal azim to kai tasbihi da sunan ubangijinka mai girma eh, subhana rabbiyal azim a bayan mun karanta hadisin da ya ce ainihin manzo Allah ya ce ku sanya wannan a cikin sujadan mun fassara kuma anan tasbihi shine tsarkake Allah daga abin da bai dace da shi ba duk wanda ya ce subhanallah yana cewa Allah kai ne Allah kamar yadda kake kammalalle cikakke ba ta waya baka mutuwa baka mantuwa na ƙasa ba ya zuwa maka baka haifa ba ba a haife ka ba duk wani abin da ya zama tawaya ga Allah a kore masa shine tasbihi a ce shi shine shi kamar yadda yake a cikin sawabul a'mal daga imam baqir alayhi salam yace man ƙara alwaƙiya kulla lailatin qabla an yana malaki Allah azza wa jalla wa kal qamar laylatul badr wanda ya karanta suratul waqi'a duk dare kafin ya bacci to zai gamu da Allah gobe kiyama fuskarsa na haske kamar wata daren bada a cikin majmu'ul bayan daga annabi sallallahu alaihi wa alihi man qara'aha kulla laylatin lam tusibhu faqatun abada wanda ya karanta ta duk dare talauci bai dai same shi ba har abada akwai wani bawan Allah da ya zo rasuwa ana ce masa mai kabar ma yaran ka yace ai na bar musu suratul waqi'a ba ta lauci da karanta ta wanga mai karanta ta kullum to karshen sura kenan wa sallallahu ala muhammadin wa ali tayyibin tahirin to lalle kam da je na yi zuzu da ba ku ji sharhi ba to yanzu zan ɗora cikin abin da na fara jiya dangane da wasiyan imam ja'far sadiq na yadda mai azumi ya kamata ya kasance wannan wani ma ausa bihi maulana as-sadiq salawatullahi wa salamuhu alayhi faqal idza asbahta sa'iman in kawaye gari kana mai azumi falyasum sam'uka wa basaruka wa sha'aruka wa jirduka wa jami'u jawarihik in kawaye gari kana mai azumi to jin ka azumi ganin ka azumi shi'urinka zan ce mai shi'uri saboda shi ba ji jiji yake cewa shi'urinka ya azumi fatar ka ta azumi kai duk gabubban ka duk su azumi ai anil muharramat balil makaruhat aida ma'ana azumin waɗannan gabubuwa daga barin haramomi kai ma hadda makaruhai menene azumi azumi shine kamewa kamewa me ake kamewa ga barin abu ka bar abu shine kayi masa azumi kamar yadda ya zo a cikin suratu maryam ya nuna suna azumin magana mu ba kawai ba mu azumin magana bane amma hana mu an hana mu azumin magana yawa wato su wato sukan yi azumi ya zama mutun yana azumi ba zai magana ba sam sam mu amma ana hana mu azumin magana amma ana cewa daidai gurgudu bakinka ya zama ka kame shi sai faɗan abin da yake mai kyau in ma kana zikiri ne zikiri ko karatun alkur'ani ko addu'a ko kana faɗin magana mai kyau ko kuma kai shi kar ka faɗi haram banda zage-zage banda giba kaga bakinka ya yi azumi kenan ba cikin ka kawai duk azumin ciki shine ba a sa abinci ba to azumin magana wato nan mutum cewa ka kama bakinka daga faɗan haram duma duk abin da bai makaruhi ko abin da bai da amfani ko da ko da magana za ka yi sai ka yi economizing din kalmomin ka ka zazzabo kalmomin da suka zama lazim ko da za ka ba domin ne ka ce ai kaza sai ka faɗi kalmomin da sun wadatar Banda zauna a yi ta da firace a yi ta surutai ko da ko na halas ne ballantana ma daga nan ma za a faɗa makaruhi kila ma faɗa ma haram An misali giba haramun to jinka kuma kamar yadda harshenka zai yi azumi to jinka ya yi azumi ya zama ka kama kunninka daga jin duk abin da bai halatta ka ji ba kada kade da waƙe-waƙe da giba yi da wani da duk tutu ya sassun zantuka ya zama ka kare kanka daga kunnuwanka daga jin wayan kaga kunninka ya yayi azumi ke sannan kuma ganinka ya azumi idonka ya azumi daga ganin abin da ya haramta ka tsuntsa idanunka kuma musamman lokacin mu nan na fitina da da ne in kai zaman ka a gidanka lafiya lau yanzu ko akwai akwatin talabishin akwai shashadin kwamfuta ran da ka matsa ka kallo wani abu to ka kalla ko ko a talabishin kan ka matsa ka kalle wani abu ba ce ka kalli talabishin ba amma kalla alheri mana akwai alherai da yawa wani abu da su ke da ban mamaki da ramadan ya kama sai wasu su fara wa'yan su silsilat na mai na nishaɗi a lokacin ramadan kuma duk da yaran ramadan kamar suna idan kamar shaidanu suna son shigaltar da mutane ne sai ce wannan fim din a ramadan za a yi sai a rika yin shi a ramadan sai an fara fim din nan yana son ya ga karin abin ya faru kuma fim din ba zikiri ba na akwai akwai programs da yawa na talabishin wanda yake suke da amfani a ganye a ramadan la'alla wanda suke na ilmantarwa wanda yake kallon su yana yana amfanarwa to saboda aka ce wannan wannan ba laifi da shi amma dai ma inda zaka shagaltar da idanunka ka kalli ka kalli musabin alqur'ani da littafan azkar da ya fi maka alkhairi sannan kuma gashin kama ko sha'ar ko kuma shi'urin kama wato ya zama abin da zai taɓe ka kenan da jirruka fatan jikin kama kai da duk gaɓuɓanka kaga hannu zai azumi kenan daga barin taban abin da bai halatta ya taba ba kafa ita ma za ta yi azumi daga barin zuwa inda bai halatta aje ko ma inda ya zama karuyi ko ma abin da ake ce ma yawo tafiya ba wurin zuwa yana ka ina yawatawa ne Allah ya sauke eh. to kaga ainihin sai ya zama kafanka kana takawa na zuwa mai wajen majalisar zikir da wajen sada zumunci da wurin da zai amfane ka har da in za a tambaye ka ina za ka in ka faɗi za a ci abin za ka yi alkhairi za ka je alkhairi ko za ka je wajen za ka je masallaci ne ko za ka je majalisin zikir ne ko kuma za ka je sada zumunci ne ko za ka je taimakon gajiyayyu ne ko za ka je ziyarta mara lafiya ne ko wani abu mai kana kaga kafan ka ya azumi ke to da sauran duk abubuwan ka ba sai na faɗa ba kowanne ya azumi har wala yau imam ja'far sadiq alaihi salam ya ce wala yakun yau musamika ka yau mu iftarik kada ranar inin azumin ka ya zama kamar yinin inin cin ka wanda yadda muka sa ran da baka azumi da ya zama ya bambanta da ran da kake azumi wato ranar azumin ka ya bambanta da ran da baka azumi domin ranar azumi duk da ko ba ranar azumi ba haramun ne kawai wasu abubuwa amma ya fi tsanani a lokacin azumi wayansu abubuwan makaruhai ne ko azumi ko ba azumi amma ya fi tsane ne azumi to wasu abubuwan kuma sun halatta za ka yi ba azumi amma ba makana azumi sai ka kabi. har wala eh, eh, alayhi salam ce inna siyama laysa min at-ta'ami wa sharabi wahadahuma azumi fa ba daga barin abinci da abin sha ne su biyu nan kawai ba fa idza sumtum fahfazu alsinatukum anil kadhib in kun yi azumi ku kiyaye harsunan ku daga ƙarya a cikin koyarwar imamiya eh, mazhaban imam Ja'far Sadiq ainihin wanda ya ma Allah ƙarya da gangan ko ya ma annabi ƙarya da gangan yana azumi to azuminsa ya ya kare azuminsa kamar wanda ya ci abinci ne kuma ramuwa da kafara sun hau kansa kamar da zai ce annabi ya ce kaza alhali bai ce ba kuma yana sani to ramuwa da kafara ya hau kansa hakanan ana ilhaƙin aimatul masumin shi ma da wannan da zai ce imamu ja'far sadiq ya ce kaza alhali bai ce ba shi ma ramuwa da kafara ya hau kansa saboda ka kare bakunanku daga ƙarya wagaddu absarakum amma harrama Allah ku kuma kare gannanku daga abin da Allah ya haramta yake cewa wannan lokaci namu na kalle kalle baka fita ba kallo ya biyo ka gida to run tsaido wala tanaza'u kar ku jayayya gardama ai kaza ne wallahi ba haka ne wallahi sai a shiga gardar da ni hadda fada kar ku yi wannan banda in ana azumi wala ta hasadu kar ku yi majuna hasara wala ta tagtabu kar ku yi majuna giba wala ta maru kar ku yi gaddama kaga wannan eh, tanaza'u ku jayayya kenan tamaru gaddama wala ta khalifu kar ku yi rantsuwa ya ce amma abrakir yace kadhiban bal wala sidqan banda wallahi tallahi billahi ko da da gaske ballantana ma da ƙarya ki kiyaye karantsaransi wala ta sabu kar ku zage yene ku zagin juna ban da zage zage wala ta sha matu kar ku shan mati shine dariyan keta wani mutum ya wuce ya faɗi kyal kyal kyal kyal kyal kyal kyal kyal ko kuma ha ya ji daɗi na ji daɗi wani haba ya jarinsa ya kare dariyan ke ke wala tadlimu kar ku zalunci juna zalunce zalunce wala tusafihu kar ku yi ah, wauta wala tadajaru kar ku daga muryoyi ko da magana duka daga murya wala tagfulu an zikirillah kada ku gafara daga zikirullah a matan Allah wa anis sala da sallah wa alzimu sumta wasu kuta ku lizimci shiru sumta da sukut duk ɗaya ne ku zamci tsitsir da bakinka kai gumi da bakinka ba za ka buɗe bakin maka ba sai alkhairi za ka faɗa ko kai shiru wa sabra da dauriya wa sidka da gaskiya wato ku zumci wa'annan gidan ku zamci shiru da dauriya da gaskiya wa ta ahli sharri da ma ma'abota sharri yawa ku nesa da su wajtanibu qawla zur ku nisanci zancen zur wal kadhib wal fari da ƙarya da kire wal husuma wal husuma da husuma fada kenan wa zanna su ku guji kuma mummunan zato wal gibata da giba shine yi da wani wannan mi mata da hada bada kashi ai wani ka ka ga ga mace gumin wani ga wani wa kunu mushrifina alal akhirah munzirina li ayyamikum ku zamo masu fuskantar lahira yanzu lahira ka fuskanto ka dosa kun munzirina munzirina li ayyamikum masu muntadirina kai ba munziri muntadirina li ayyamikum kuna li um, ayyami ku mai ce to ku saura ku rika jiran ku rika dakon ranan ku me ranan ku ranan bayyanan limamin ku zuhurul qa'imi alaihi salam min ali muhammadin sallallahu alaihi wa alihi muntazirina lima wa adakumullah kuna sauraron abin kuna jiran abinda Allah ya muku alƙawari mutazawwidina illa kuna masu ɗiban guzuri Dunga gamuwa da Allah alaikum wa alaikumus sakinatu wal waqar wal khushu wal khudu wa zullul abid do yayi kama wannan kuma akan a tare da ku a waye ku na akwai sakina da waqar duk natsuwa ne da khushu kankan da kai da khudu duk kankan da kai wa al abid al khuyyaf da kuma kankan da kai irin na bayi masu jin tsoro min maulaha daga ubangijinta wato bayi masu jin tsoron ubangijinsu ha'ifina kuna masu tsoro rajina kuna masu sare wani ta kun anta ayyuhar sa'im kan zahara qalbuka min al'uyubi kan tsahara ba tsahara ba kan tsahara albuka min al'uyub kai kuma mai azumi ya kai wannan mai azumi ka sa zuciyanka ya tsarkaka daga aibobi wa taqaddasat sariratuka min al-khabath cikinka cikin ranka koyayye to ka tsarkake shi daga mummunan abu wannan zibjis maka min al-qadurat kuma ka tsarkake jikinka daga kazantoti jiya da muka zo nan na kunno kai sai da na ce an rufe wuri ne saboda wayansu abubuwa da na ji har na mamman na turare a gashin baki gaskiya ba daɗi abin har da muka koma gida nake ina ta magana ce kai wannan abu ne bai dace ba na san ko mutum ɗayan ya zo nan duk yana iya tukake mu da abubuwa amma dai kai tsafta tsafta annazafatu min al-iman shatrul iman mu aka sani da tsafta mu addinin mu ne yace ai wanka da wanki wanka da tsada ne wanka da wanki lazim ne kai wanka kuma ka wanke ka ka canza duk kayan da ka sa ka sake wankewa musamman na ciki wanda suke manne da fatan jikinka duk mutum ko da wani bai sami shi ba yana zana yana zufa shi zufa na yana fito da dauɗa ne daga jikinsa sai ya wanke musamman wuraren da ba su samun iska to in ya zo nan sai ka ji gum har da na shigo yau na ce to dam dam da dan dama dama gara dai gara dai yau da jiya kila kun ji ne kada ina magana ce to gara yau da jiya din je kan mashara da daɗi Allah ya sauke shi na zafa sifa ce ta mumina ya kamata in an shiga cikin su a ga mu abin da kai cin ka je masallatan mu ka ga mutane koho koho koho koho suna ta dadi ka ka kwa ka koho ka kwa wai ce ina da lahi wannan raji wannan mai ina da mu da irin wayannan ne kazanta kuma ya zama bangaren mu to haka shi na tsabta shi ma yana cikin abin da ladduban azumi ka ga zama face face kullum wanka kullum wanki ma hamma da sa ka zo ba ka zo kana kanshi ka sa turare mata ba sa turaren da za a ji kanshin sa a waje amma suna sa na wanda wanda ke ciki wanda kuma ya zama suna da tsafta amma ba a jin kanshin su a waje amma namiji yana iya bulbula wanda za a ji a waje wannan zirjis maka min alqadurat ka tsabtace jikinka daga wa eh, wata ila ilallahi mimma ada ka kuma kai bara'a ya zuwa ga Allah daga wani ba shi ba kai mamaninsa bara'a wa alastar wulayata lahu ka tsarkake wulaya zuwa ga Allah wasumta mimma kanna haka Allahu anhu fi sirr wal alani ka zama kai azumi ma'anun azumi kame ka kame kenan kayi azumi daga abinda da Allah ya hana ka a boye da a bayyane yawa a bayyane mutane suna iya gani baka yi ba to a boye ma tsakaninka da Allah kada kai wa hashita Allah haka hashiti ka ji tsoron Allah yadda ya kamata ka ji tsoron fi sirrika wa alaniyatika a ka da a bayyananka wa habta saka la fi ayyami sawmik ka ba Allah ranka a kwanukan azuminka wa farakta karbaka lahu ka mai da zuciyarsa ka gaba daya ya zuwa gare shi shine baka ba komai a zuciyarka sai shi ke. tsaftar na saka da ka kafa kanka ya zuwa gare shi fi ma amaraka wa Ya yazo abin da ya umarci ka da wanda ya kira ka zuwa gare ba ma da'aka ilai da abin da ya kira ka zuwa gare ya zama yanzu ibadodin da yace kai shi kake ta tayi kenan fa idza fa'alta zalika kullahu fa anta sa'imun lillah in kai duk waɗannan to kai ne mai azumi domin Allah yawa bi haqiqati sawmihi da haqiqanin azumi sa sani lahu ma amara kana aikata abin da ya umarci ka shine ma'anan azumi ba azumi shine eh, tuwo huta ba tuwo da ruwa su kenan an ajiye su ana hararan ana magamu in yamma ta magamu to ba shi ne azumi ba ka ji ma'anar azumi duk gaɓuɓanka na azumi ne yanzu ka tsabtace zuciyarka da jikinka ka yanzu ka fuskanci ubangijinka da kana aikata abin da ya umarce ka kana bar abin da ya hana ka to wannan shine ainihin azumi wa kullama naqasta min ha shay'an fi ma bayyantu laka faƙar na min sau muka bi da zalik to duk lokacin da ka tawaye wani abu da abin da na bayyana maka dinnan to azumin ka ya tawaye da daidai gwada da gwardan wannan misali idan ka ya fada wani abu kai ka bude ido ka kalla ta azumi yayi an an an tankwara azumi sana an ji mazu azumi ciwo an mashi rauni ka bude subul baki ka faɗo wata magana wanda bata tashi ka fara ba Ka yi ma azumi rauni taban abin da bai kamata ta ba azumi yi rauni duk abin nan da aka ga duk in ka tawai ko ne shi to kai ma azumin ka rauni saboda karshe azumin ka sai koma wani dan dan tsamurare duye ko ina tabo in ko ya kammala ya zama ya kammala ka kammala shi to duk lokacin da kai aikata ɗaya ka tawai daga cikin wayannan to ka ta ka tawai azumin ka wa inna abi alaihi salam qal babana alaihi salam ya ce mini wato wannan imam Ja'far sadai yake faɗin wannan magana shi kuma babansa imam Bakr ya ce masa sami'a rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam imra'atan tusabu jariyatan laha ya ce manzala sallallahu alaihi wa alihi ya ji wata mata tana zagin wata makwabciyanta wa hiya sa'ima ita kuma tana azumi ta mai zagin a rasulullah sallallahu alaihi wa alihi bid'amin sai annabi ya ce a kawo masa abinci qala laha hakuli yace mata kici qala ana sa'ima yace shi ya rasulullah shi ya rasulullah ina ina azumi qala kaifa takuni na sa'imatun wa qad sababti jariyatiki ya ko zaki zama kina azumi Allah ki dare kin zage ba kwabuciyanki inna sauma laysa min at-ta'am wa sharab azumi fa ba na abi wannan annabi yake ga mutum azumi ba ba daga abinci da abin sha bane wa inna ma ja'ala Allahu zalika hijaban an kuma min al fawahishi Allah ya sa wa'annan ci da sha ya hace a basu ne duk su sha maki daga dukkan abin da bai da kyau min al fi'li wal qawli na aiki da zanci. ma aqalla suwam suwam wa aktharar juwa mai yawan mai yi karancin ma'azumta mai yawaicin mayunwata wato akwai mutane da yawa sunansu mayunwata sun ci yunwa kawai amma masu azumi kaɗan dun tun ketowar alhamdulillah har faɗuwa rana ba ka ci ba ba ka sha ba ba yana nufin lalai ka yi azumi ba ne idanka ya yi kunninka ya yi hancinka ya yi harshenka ya yi bakinka ya yi kaba kafan ta yi hannunka yayi duk wa'annan ba sai azumi ba zuciyarka ka tsaftace fatan ji ka tsaftace suturan ka tsabtace duk wa'annan duk ka azumi anan ba ka zagi wani kayi da wani ka to shikenan kaga ka sha yunwa amma ka azumi saboda ka da yawan mutane suna shan yunwa ne kawai amma masu azumi kalilan amirul mu'minin alaihi salawatullahi wa salamu alaihi ya ce kan min sa'imin laysa lahu min siyamihi illar zama'u, wa kan min qa'imin laysa lahu min qiyami illar ana, da yawa mai azumi ba shi da wani abu azumin sa in ban da kishi kawai ya dai sha dai kishi amma ba azumi ba da yawa kuma masu tsayawa sallar dare ba su da wani lada in ban da sun sha نوم الأكياس wa نو haka حبذا نوم الأكياس wa eh, wato ya zai zama ainihin eh, baccin masu hankali da cinsu ya zama duka da azuminsa ya zama daya wato kenan ina ma sun ci sun sha kawai sun huta tunda da sun sha yunwa ne sun sha wahala kawai daga Jabir bin Yazid eh, daga Jabir bin Yazid daga Imam Bakir alaihi salam yace kala Nabi sallallahu alaihi wa alihi Jabir bin Abdullah annabi sallallahu alaihi wa alihi ya ce ya ce ma Jabir bin Abdullah a ah, lokaci na korewa ba ko ce mai in bari ba bari karanta wannan sai tsaya na ya jabir haza shahr ramadan man sama naharahu wa qama wurdan min lailatihi wa sana batnahu wa farjahu wa hafiza lisanahu la kharaja min adh-dhunubi kama yakhruju min ash yace ya jabir wannan wata ramadana ne wanda ya azumin yininsa ya kuma miƙe da daddare wurdi wato ma'ana nafila wato wurdin duk dare yana yi kenan sannan kuma ya kiyaye cikinsa da farjinsa ya kuma kare ya kiyaye kuma harshensa to zai fita daga zunubi da fitan wata wata watan yana ya karewa shi kuma zunubinsa ya kare qala jabir ya rasulullah ma ahsanahu min hadith jabir ce ya rasulullah wannan hadisi da dadi fa qala الله min shurut yace kuma mai mai wahalan sharuɗansa wato azumi ba ya sharuɗansa na da wuya kaɗan ne ke iya wake ta insha Allah Allah ka tarshe mu to da yake na ga lokaci ya kure akwai abin da na so in faɗa amma zan bari insha Allah sai gobe yau a wurin mu 30 ga wata yau alhamis saboda aka juma'a gobe ɗaya ga watan rabana an ga wata ko ba a gani ba saboda da lissafin ganin wata ba da istini ba yau watan mu ya cika da lissafin ganin wata da ido yawa kwana talatin saboda aka gobe insha Allahu